sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum mu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman ya ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 28 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Hafiz da kanin labarai. jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sake nana ta cewa ba manufar gwamnatin biden ba ne neman hambarar da shugaban rasha vladimir putin majalisar dokokin tarayyar ƙasar el salvador ta amince da buƙatar shugaban ƙasa na bukele ta kafa dokar ta ɓaci saboda shawo kan kashe-kashe masu nasaba da ƙungiyoyin daba a ƙarshen mako taliban ta haramta wa gidajen talabijin masu zaman kansu watsa shirye-shiryen kafafen yaɗa labaran voa da kuma bbc To madalla kanin labaran kenan. To shugaban kasar Ghana Nana Ado Dankuwa a kufu Ado ya sanar da bude iyakokin kasar bayan an kwashe shekara biyu da rufewa. As from tomorrow, Monday, the 28th March, all land and sea borders will be open. Eh, bude iyakoki na Ghana za matukar ci amfani shi. A jamhuriyar Nijar, hukumomin shari'a sun ba da sanarwar sallamar da akasarin mutanen da suka kama a yayin zanga-zangar a yayin zanga-zangar watsi da sakamakon zaɓe da aka gudanar a farkon shekara 2021 muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilo hashin gumel ya shirya kuma sai gabatar amma kafin nan bari mu sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sake nana ta cewa ba manufar gwamnatin Biden ba ne neman hambarar da shugaban Rasha Vladimir Putin. Kalaman nasa na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba Joe Biden ya faɗi a yayin wani jawabi a Warsawa cewa Putin bai kamata ya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki ba. Blinken ya faɗa jiya Lahadi a birnin Kudus cewa na ganin shugaban ƙasa fadar White House sun yi magana a daren jiya cewa haka kawai cikin sauki ba za a iya baiwa shugaba Putin ikon yakar Ukraine ko wani ba, kamar yadda kuka sani kuma kamar yadda kuka ji muna faɗa akai-akai ba mu da tsarin sauya gwamnati a Rasha ko kuma wani wuri. Yayin jawabinsa na ranar Asabar a Poland, Biden ya kuma bayyana cewa tsayawa Ukraine da kasashen yammaci ke yi akan mamayar Rasha yana da mahimmanci don kare dimokuraɗiyya a faɗin duniya saboda tsararraki masu zuwa. sai dai kalaman Biden game da Putin sun ba da mamaki a duniya. Kakakin fadar Kremlin, Dmitry Peskov, ya shaida a kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa Biden ba shi da hurumin yanke wannan hukuncin, ‘yan Rasha ne suka zaɓi shugaban ƙasar Rasha. Majalisar Dokokin Tarayyar Ƙasar El Salvador ta amince da buƙatar shugaban ƙasa yi Bukele ta kafa dokar ta ɓaci saboda shawo kan kashe-kashe masu nasaba da ƙungiyoyin daba a ƙarshen mako. an kashe mutane sha hudu a ranar juma'a sannan mutane sittin da biyu suka mutu a ranar asabar a rikicin da ba taba ganin irinsa ba tsawon shekaru idan aka kwatanta an yi kisan kai saba'in da tara a gaba ɗaya watan fabrairun da ya gabata bukele ya bayyana wannan bukatar ce ta shafinsa na sada zumunta kuma majalisa ta amince da shi a safiyar jiya lahadi wannan doka za ta jingine tanajin 'yancin yin taro da ke cikin kundin tsarin mulki da kuma ba da damar tsare wanda aka kama har tsawon kwana talatin amma za a iya tsawaitawa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi ƙoƙarin sake tabbatarwa Isra'ila mai taka tsantsan da kuma ƙawayenta na ƙasashen Larabawa na yankin Gob gabanin yuwar sabunta yarjejeniyar nukiliya da manyan ƙasashen duniya suka kulla da Iran. Blinken ya bayyana haka ne a jiya Lahadi, jim kaɗan kafin ya haɗu da takwaransa na Isra'ila da wasu ƙasashen larabawa hudu a wani taro na musamman da ake sa ran tattaunawa Iran ta zama ajanda ta farko. Blinken ya ce da taron manema labarai da misan harkokin wajen Isra'ila da Yair Lapid cewa idan aka zo batun muhimmin abu muna gani ido da ido. Dukkan mu mun kudura aniyar cewa Iran ba za ta taɓa mallakan makamin nukiliya ba Isra'ila da makwabtanta da dama na adawa da yarjejeniyar. To nan ba da jimawa ba hafiz zai kawo mana a karashen labaran duniya amma kafin nan kamar yadda kuka je a farkon shirin shugaban ghana nana ado dankwa afuwa ado ya sanar da buɗe iyakokin ƙasar bayan an kwashi shekaru biyu da rufewa matakin da aka sa ran zai taimaka wurin dawo da harkokin rayuwa da na tattalin arzikin ƙasa zai kuma inganta zirga-zirga tsakanin al'ummar ƙasashen da ke makwabtaka da ghana ga wakilin murya amurka hamza adams da ƙarin bayani Shugaban Ghana na Ado Dankwa Akufo Ado ya sanar da bude iyakokin kasar bayan an kwashi shekara biyu da rufe ta. Shugaban na jawabin ne yayin da yake bayyana matakan da gwamnatinsa na jam'iyyar NPP ta ɗauka na dakile yaduwar cutar COVID-19 karo na 28 ya ce daga ranar Litinin 28 ga watan Maris ɗin shekarar 2022 iyakokin kasa da na teku duk an buɗe su. As from tomorrow, Monday, the 28th March, all land and sea borders will be open. Vax matafiya da an kai wa allurar rigakafin corona na farko da na biyu za su iya tsallake iyakar ƙasa da na teku ba tare da an yi musu gwaji ba. Ko shin wani tasiri bude iyakokin ƙasar zai yi wa tattalin arzikin ƙasar biyo bayan an kwashi wa'adin shekara biyu da rufe ta? Na tuntubi mai sharhi bisa harkar tattalin arzikin ƙasa Sarki Imran Hashiru Dikeni ga dai bayanin da ya yi mini. Bude iyakoki na gana za matukar ci amfani shi. Na farko zai inganta kasuwancin gana duka baki baki daya idan ya inganta kasuwancin ghana akwai abin da malamin tattalin arziki ke ce ma spill over effect wato amfanin da kowa zai ci cikin sakamakon bude wanga wato iyakoki baki daya adadin matalautan ghana sun yawa sosai saboda rashin wanga kasuwanci da muke maganan shiga akan haka da idan an bude mutane za su ci amfanin shi a haka zalika world trade organization hadaddiyan kungiyar kasuwancin duniya duka baki da tana nuna cewa idan ka duba ciniki da ke tsakanin ghana da kuma togo da kuma da ivory coast da su kasashe da ke kewaye da mu duka baki daya wato cinikin da ke tsakanin mu yana matukar taimaka muna hatta ma kasar togo kusan mafi yawan kaya da ke shigowa togo karshe kaya wayannan na karewa ne nan Eh, Ghana. Tuni dai 'yan kasuwa da matafiya a Ghana suka yi farin ciki matuka sakamakon sake bude iyakokin kasar da an ka kwashe shekara biyu suna rufin. Ni direba na babban mota. Bude bodan na aka yi ne mai kyau ne da yake lokacin nan bodan ke kulle gaskiya bari lamari bai tafiya da kyau. Da yake yawanci da muke na mu da bodan shi da kaya ya shigo kaya ya fita sai da to da aka kulle bodan fa ya bari lamari dai ya bari. Kasan mu riga muna nan mun ga yanayin lamari yake. Mu da muke aiki babban mota aiki sai ya zama wani abu da ban yi siya To kaya kaya kuma da da ake sayan shi da sauki yanzu muna ga ya hau da motocin mu yawanci muna ana fake ne ba samun lodi amma yanzu tunda an bude mun ci alhamdulillah oh nayi nayi munna sosai wallahi nayi munna sosai don badan nan kaman ya taba mu sosai shekara dai kaman biyu kenan wallahi budewa dai ya min mun nayi munna ne munna ya min dadi sosai wallahi ina kuma farin ciki don saboda za a getare mu anyan da ake bi da mun nan wallahi cikin tsoro muke bi amma ya za a yi dole kuma mu bi so shi bude badan dai wallahi ya muna daji sosai na kawo man shafawa na kawo takalmuna na kawo riguna cel da ankaba dukan na kawowa kayan azurfa ne da abin wuya na zuwa kano kawo sai dai shugaban kasar ya kuma sanar da dage dokar saka takunkumin rufe fuska tare da zuba miliyan 25 na dalolin amurka domin gina makarantar samar da rigakafi a ranar 21 ga watan maris din shekarar 2020 ne shugaba na na ado danko akufa ado ya sanar da rufe iyakokin alunkurin da gwamnatinsa ke yi na neman dakile yaduwar cutar COVID-19. Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana. madalla da la an gaishe ka Hamza Adams. har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga muhammad hafiz baballe da karashin labaran duniya Taliban ta haramta wa gidajen talabijin masu zaman kansu watsa shirye-shiryen kafafen yada labaran BOA da kuma BBC. Haramcin dai shine na baya-bayan nan a jerin takunkumin da kungiyar masu kishin Islama ta kaka kakaba kafafen yada labarai na Afghanistan domin tauye 'yancin faɗin albarkacin baki tun bayan da ta karba iko da kasar a watan Agustan bara. BOA da ke da hedkwata a birnin Washington nan da nan ta yi Allah wadai yayin da kungiyar Taliban ta yi na daina watsa shirye shiryen ta. Mukaddashiyar daraktar BOA Yolanda Lopez ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Lahadi cewa muna roƙon Taliban da su sake duba wannan yanke shawara mai da hankali daban takaici. Lopez ta ce takunkumin kan shirye-shiryen da Taliban ke ƙoƙarin sanyawa ya saba wa 'yancin faɗin albarkacin baki da mutanen Afghanistan ke da shi. Jiya Lahadi aka kammala tattaunawar zaman lafiya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. inda aka gwabza yakin basasa tun shekara ta da sha uku ba tare da wani takamaiman ci gaba ba. An fara tattaunawan ne a ranar Litinin, amma ba a gayyaci ƙungiyoyin 'yan tawaye ba, kuma 'yan adawa sun wa taron. Shugaba Fasona shan Tuwadera ya yi alkawari a ƙarshen shekarar da ashirin bayan sake zabensa mai cike da cece kuce cewa ya gudanar da tattaunawar ƙasa domin sasantawa. Sai dai ya zama wani babban abin mamaki da ya sanar ranar 15 ga watan Maris cewa za a fara tattaunawa da 'yan adawa da ƙungiyoyin fararen hula ranar 21 ga watan Maris. Amma ajandar tattaunawar ta kasance cikin rudani kuma ba ta da wasu takamaiman burori da take son cimmawa. Ƙwararru a yankin sun ce, taron ya yi kama da wani yunkuri na kwantar da hankalin kasashen duniya. lamarin da ya sanya jamhuriyar afirka ta tsakiya daya daga cikin kasashe da ke fama da talauci a duniya. da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. mu nufi jamhuriyar Nijar inda hukumomin shari'a a kasar suka ba da sanarwar sallamar akasarin mutanen da suka kama a yayin zanga-zangar watsi da sakamakon zaben da aka gudanar a farkon shekarar 2021 a wani mataki na inganta yanayin rayuwar fursoni a gidajen yari. Ga wakilin murya Amurka muminu Barma da rahoton mutane sama da ɗari 400 ne aka bayyana cewa hukumomi sun kama a birnin yamai da wasu biranen da aka yi fama da tarzomar watsi da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a watan fabrairun 2021 lamarin da tun a washe garin faruwarsa 'yan adawa suka ce bita da kullun siyasa ne aka kaddamar akan magoya bayan su bayan shafa shekara fiye da guda ana gudanar da bincike hukumomi sun sallami galibin waɗannan mutane a wannan mako kamar yadda alkali mai tuhuma shaibu musa ya bayyana a taron manema labaran da ya kira kusan lokacin da muka fara wannan bincike an kama mutane da yawa ana tuhuma su da laifi da yawa wanda ya kama da kona gidajen mutane kashe mutane da kona hanyoyi da kuma an ci ma mutane zarafi an wulakanta wasu mutane yau da muka lissafa cikin ɗaruruwan mutane da aka kama tahiya ta yi tahiya tun da bincike ya yi nisa kuma mutanen da suka yi saura yau a kame ba su kai talatin ba da yake mahukunta na zargin masu zanga-zangar ta fabrairun 2021 da laifin ta da zaune tsaye a dai bangare wasu mutanen na daban sun shigar da kara don ganin an biya dukiyoyin da aka bannata yayin wannan tarzoma a wanda aka cutata ma aka yi musu banna suna da yawa sun hi ɗari hudu to wannan mutane kuma dole ne sai jujojin bincike sun saurare su su tambaye su in suna da ja ko ba su da ja da wanda ake tuhuma da wannan dai sai an kammala wannan duka wannan aiki kuma wannan abubuwa da muka tambaya a mamma aiki na wajen likita na anke de moralité na expertise sai in sun zo an tattara komi shine ake iya cewa ya kai inda za a kai shi wajen shari'a wanda bai kamata ba a tura kuma sai a sallame shi yanayin rayuwar fursunoni a wannan lokaci da gidajen yari suka yi cikar kwari wani abu ne da ke haddasa cece kuce a yanzu haka inda wasu ke korafi da matakin hana kai ziyara a wasu wuraren irin su gidan kasan kutukale ba abincin kirki ba kuma matakan kula da kiwon lafiya Ibrahim Jan shi shine magatakardan ofishin ministan shari'a. Nous avons dépêché pour l'occasion une mission de l'administration pénitentiaire. Ya ce da jin wannan labari muka aika jami'ai domin gudanar da bincike akan yanayin da ake tsare da fursunoni waɗanda a ƙarshe suka bayar da wasu shawarwari saboda haka muka ɗauki matakin baiwa mutane damar kai ziyara su kuma kaiwa mutanensu abinci da magunguna kamar yadda mu ma muka ƙara inganta tsarin kulawar da ya kamata a baiwa 'yan kaso a farkon watan nan da muke ciki kungiyar amnesty international a rahoton da ta fitar ta gargaɗi hukumomin nijar akan bukatar mutunta 'yancin fursunoni a gidajen yarin ƙasar musamman wanda ke ƙauyen kutukale da yake mahukunta na danganta matakin hana kai ziyara a gidajen yari a matsayin wani bangare na rigakafin cutar corona yayin da ɗaya gefe ake ganin sakin kofofin gidajen kaso na iya zama wata dama ga 'yan ta'addan da ke aika-aika a yankin tilaberi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Haka da Sulamu mini barma da wannan rahoton masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukanmu na intanet a hausa.com murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin ciki da gaskiya. jama'a salamu alaikum masu harubar kanmu da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin zargin tauye wasu haƙi don bin su a yau za mu leƙa jihar yobe wajen wata gona mai ɗauke da ma'adanan zinare da ake taƙaddama a kanta ku biyo mu cikin shirin suna na sarfil hashin gumel A sabon shirin za mu sauka a damatar jihar Yobe, inda matashi Musa Umar a madadin sauran 'yan uwansa ya ce yake bin kadin haƙƙin neman mallake musu wata babbar gona da aka tabbata a cikinta akwai ma'adanai masu daraja dangin zinari. Musa Umar ya ce sun sayarwa wani mutum rabin gonarsu, suka bar rabin don akwai zinari ko ma'adanai masu tsada a ciki da aka tabbatar ba wata tantama. bayan haka musa umar ya ce suna zargin hakimin da maturu da haɗa baki da wanda ya sayi rabin gonar don handame musu dukiya sarakin da maturu ya sa baki don abi musu su amma sun ce an hana su ganin mai martaba sarki a halin yanzu an dai ce magana a bakin mai ita ta fi daɗi sunana musa umar kawai gona na ne aka je aka samu wannan ma'adanin aka lissafi sosai suka tarbe a ina kake da gonar a kasarsa jikin da maturu. E, a bayan garin da maturu ne gonar take? E, ta gefen kudu e. Ya yanayin girman gonar taka? E, gonan dai in babba ce ta kai irin safiyan shanu goma sha biyu. Wato hantsi goma sha biyu kenan. E, yau wato sai aka sayar da. E, shi ne wanda ina zuwa wanda bai san hantsi ba kadada kenan wato. kadada goma sha biyu to muna jin ka shin wannan gonar mallakar ka ce eh, eh, ko ta mahaifinka ne ta mahaifina ne dai a to ka ce gonar ka ne ya ake kuma yanzu ka dawo yanzu kuma ni na ke zirga zirgan a kai shi din ba shi da yancin zuwa yayin wannan zirga zirgan kaga ya zama nawa to ba mu labari menene ya faru da gonar nan kawai gonar nan da aka je sai ya kasance mahaifin na ba shi da lafiya sai aka sayar da sa kaɗan sai aka bar gefe kawai sau wannan mutumin da ya sai gefe ɗaya sai ya zo ya haɗa gaba ɗaya sai ya zama nashi mun yi mun ya bar mana bai bar mana menene sunan shi wanda ya sayi gefen naku a wannan shi bawan Allah ban san sunan shi ba na ma ya bani lambar sama ce sai dai je gaban hukuma shi zai bar lambar ba dai shi ba ku kuka sayar masa gonar rabi eh, eh, wani sashi eh. nawa kuka sayar masa dubu ɗari ɗaya ne a wannan lokacin kamar shekara nawa yanzu dai zai kai kamar sha uku haka to ina ji sai me ya faru shikenan sai sai muka je taunan wannan ma'adanin sai muka gani ba zai bar mu ba sai muka je gaban hakimi a kai ya mana hanya shin gonar tama ina zuwa gonar ta ma'adinai ce ko amfanin gona kuke a wajen me ya kawo maganar ma'adinai duka ana ma'adanai ne take da shi yasa ba za mu bar ta ba su rike ta ba don hatsi haka za mu iya bar musu amma tana da ma'adanai na zinariya cikin ta abin da yasa baban namu ma ke fama a kanta iya wannan gonar ce aka samu zinarin ko yankin ne mai zinari iya to a wajen da a wannan gonar ya nuna inda ba siyar ba a jikin mai abin yake to ina je sai me ya faru kawai sai muka je gurin ne sai ya ce mana mu je a nuna musu gurin sai muka je aka nuna musu wannan wajen hakimin wani hakimi ne eh, na maturu. hakimin da maturu eh to ina ji eh. sai aka je aka auna da aka je aka auna sai aka gano lallai wannan abun akwai sa to shi kenan tun muna zuwa shi ma zai hana mu zuwa wajen ma gaba ɗaya yanzu wancan yana noma shi kuma ya hana mu mu je wajen ma gaba ɗaya. Waye ne hana ku ku je wajen? Shi hakimin shi ya hana mu kuma ya san mutumin bakin ku da na tambayi mutumin ya ce sai dai je gurin hakimi shi zai ban lamba sama sannan mu magana ba dole shi ya bani. Ah, kana nufin hakimin da maturu da kuka kai kara wajensa ya je duba ya tabbatar akwai zinari sai ya hana ku zuwa wajen? Eh shi ne hana mu don na je kwanaki ma ce min in takaita zuwa sai ya bani da lokaci. Ah, to yanzu mene Musa Umar menene kukan ku tunda ba wai kwacewa yi ba watakila ana ci gaba da bincike ne. Babu ya kwashe mana tunda ya ba yanzu ba ne tun bara muke wannan aiki ya hana mu zuwa har yanzu ba mu je ba. Ai kaga ya kwashe kenan. shin kafin wannan lokacin kuna amfana da shi zinarin da yake gonan ne? sai dai mai noman guri. Eh, to me kuke nufi in kuka yi noma da nan gaba kuna so ku fara tono zinari ne kuna sayarwa? Eh, mutu wani ya ba, mutu wani shi dai mu shi da iya rabin mu wani ma shi nasa. Ni abu da nake so kamar. aje a ya zama dai sun bar min kaya na kuru ya zama shi wannan ba zai zo takura min da shi alhajin da sai gefe ya tsaya iya nasa shi hakimi kuma tun da ba shi da mana zai yi ba ya bar mana abun mu kawai yanda yake shi gaba da ba mu labari eh muna ji yanzu a zaman kusan maraya nake ka ga bani da uwa baban ma yana kwance nake fama kuma filin da muke da shi sun karbe shi ka ga abun ya zama yanda ya zama wato mana inda an bar muku gonar za ku ci gaba da nomawa watakila har za ku ci eh, gajiya da zina ne kenan. Eh, muna noma kuma Allah ba mu izini za mu iya tona wata rana ko da ba mu tona shi a kan lokaci daya ba. In kuma mun samu mai shirya mana sai ya shirya mana. Bayan jin ta bakin Musa Umar, shirin ciki da gaskiya ya miƙa binciken wannan ƙorafi ga zauren sulhu na gwamnatin jihar Yobe ƙarƙashin jagorancin mai taimakawa gwamnan jihar Sheikh Baba Gana Malam Kyari wanda ya gayyaci sassan da lamarin ya shafa don gano gaskiya da yi musu sulhu. Shin an sulhunta ko akwai sauran rana aka ba? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ah, bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim amma ba'd. Ah, ni mai magana sunana ah, Baba Gana Malam Kyari shugaban kwamiti na zauren sulhu na jihar yobe a hakika abin da ke so in sanarwa kamar inda nake so na yi bayani game da watanni shida da suka wuce ranar uku ga watan oktoba mun yi zama na ɗaya da na biyu shine na uku da alhaji kalli abba murfama disrehead na na yi nawa bulabulin da kuma lawan shetima wanda yake shaida ne na wannan zama da kuma zakar usman wanda kuma shine ya siya gona a gun musa umar to wayannan duka mun zauna tare da su a zauren sulhu da kuma sakatare na honorable abdulkarim bakar musa na gabatar musu da kokewa ko kuma kuka ko kuma complain din da shi a musa umaru ya yi min akan cewa akwai gonansu a nan hanyar gujuba road wato kudu da su gari kenan a garin kasaisa wanda kuma ga dukkan alamu yana kokawa cewa shi a zakar usman wanda ya siya wannan fili shekaru goma sha uku da suka wuce gaskiya ya shiga hakkinsa ta wani bangaren da bai siya ba kuma a gurin ana hasashe kamar akwai wani ma'adinai dai a takaice na gabatar da wannan kuka tunda na same shi a rubuce a gurin shi musa umar to bayan da muka tattauna tattaunawa mai tsawon gaske a wannan zama na sulhu dangane da wayannan da na faɗa da hatta bulama na wannan yanki da kuma shi hakimi da kuma shi ma wanda ya siya wannan fili a ƙarshe dai an nuna cewa fili an siyar masa akan naira dubu ɗari ne shekaru goma sha ukun da suka wuce to yanzu me ya taso sai musa umaru mai fili ko mai gona ya ce akwai wani bangare karami wanda da ya cika mun naira dubu goma da wannan filin da ya zama nasa gaba kidiya to amma dan guri karami na wanda ba cika na dubu goma nan ba shine kuma nake kuka akai kuma a gurin akwai ma'ajinai na ce head hakimi mai zaka faɗa kan haka ya ce a'a hakika ni daga baya ka bujuro min da wannan magana amma har in ya kai maganan ma'adinai to lallai ya cancanta a shigo da state government ma'aikatar kasa da safiyo da kuma karamar hukuma na damaturu local government kowa ya san abin da ya shafi ma'adinin kasa. a takaice hakime ce an yi involving din shi eh, matanin lanar sabe da kuma mutane local government har an ɗauki sample din wannan kasa an kai ga jos ah, to plateau state an yi testing an kai ibadan amma babu wani abu mai kama da ma'adinai a wannan wuri amma ni wannan shine abin da na shaida a takaice na to musa umaru kaji wannan shine gudunmuwan hakimi ya ce eh inda hakimi ya shigo kenan to sai na koma kan shi mu a zakar usman wanda ya siya wannan gona na ce to man zakar kai yanzu babban ma'aikaci ne duk da cewa ka bar aiki wayannan kuma talakawa ne ya kamata ku je ku zauna ku sasanta wannan abin bai fi karfin ka ba ko da ka bar musu ba abin da za a yi ya ce to haka ne malam shi hakim ya ce to shikenan za mu je mu zauna ni da wayannan mutane na talakawa na za mu zan sasanta su kuma za mu zo mu tsaya a matsayin sulhu na ce to an yadda da haka a zaman dukka suka yadda da haka na rubuta report ɗina mai shafi hudu muka tashi da zumman cewa duk abin da suka yi za a waiwayi zaurin sulhu wato inda nake wakilta samu ƙarin bayanin inda aka cimma. masu raro idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban shirin don jin halin da ake ciki a yanzu kan wannan takaddama. Yanzu amadadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin musamman ma da mai Hikaya, nisar fili Hashin Kumel daga nan birnin Washington DC da nake cewa makasance lafiya. Toma Dalla an gaishe kasar filo Hashim Gumel ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice. Jiya Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sake nana ta cewa ba manufar gwamnatin Biden ba ne neman hambarar da shugaban Rasha Vladimir Putin. Kalaman nasa na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba Joe Biden ya faɗi a yayin wani jawabi a Warsawa cewa Putin bai kamata ya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki ba. Blinken ya faɗa jiya Lahadi a birnin Kudus cewa na ganin shugaban ƙasa fadar White House sun yi magana a daren jiya cewa haka kawai cikin sauki ba za a iya baiwa shugaba Putin ikon yakar Ukraine ko wani ba. Majalisar dokokin tarayyar ƙasar El Salvador ta amince da buƙatar shugaban ƙasa na yi Bukele ta kafa dokar ta ɓaci saboda shawo kan kashe-kashe masu nasaba da ƙungiyoyin daba a ƙarshen mako. An kashe mutane sha hudu a ranar Juma'a, sannan mutane sittin da biyu suka mutu a ranar Asabar, a rikicin da ba taɓa ganin irinsa ba tsawon shekaru. Idan aka kwatanta, an yi kisan kai saba'in da tara a gaba ɗaya watan Fabrairun da ya gabata. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi ƙoƙarin sake tabbatarwa Isra'ila mai taka tsantsan da kuma kawayenta na kasashen larabawa na yankin gob gabanin yiwuwar sabunta yarjejeniyar nukiliya da manyan kasashen duniya suka kulla da iran blinken ya bayyana haka ne a jiya lahadi jim kaɗan kafin ya haɗu da takwaransa na isra'ila da wasu kasashen larabawa hudu a wani taro na musamman da ake sa ran tattaunawa iran ta zama ajanda ta farko taliban ta haramta gidajen talabijin masu zaman kansu watsa shirye-shiryen kafafen yaɗa labaran boa da kuma bbc haramcin dai shine na baya-bayan nan a jerin takunkumin da kungiyar masu kishin islama ta kaka ba kafafen yada labarai na afghanistan domin tauye 'yancin faɗin albarkacin baki don bayan da ta karba iko da kasar a watan agustan bara biyoyi da ke da hedfata a birnin washington nan da nan ta yi allah wadai yayin da kungiyar taliban ta yi na daina watsa shirye-shiryenta. To masu sauraro anan muka kawo karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya ce ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri huta lafiya ma